Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria. ta sai kowa yau ya gane. Allah ne sai kowa yau ya gane. Allah ne die. Jama'a masu sauraronmu, mu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin da muke yin bincike cikin maganar Ubangiji Allah, to, mune Allah godiya domin yana tare da mu, muna kuma gode mai domin koya mana nufinsa cikin maganarsa. To, bari mu karanto saƙonnin ku masu sauraronmu kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. mana godiya. Da shi Mr. Sunday Ako wanda mun ga saƙonsa na taimako, wanda yana aiko mana kusan kowanne wata. Allah ya sa ma albarka da kuma bukatun addu'a na iyali da ka ba mu mana ci gaba bari Allah da kansa ya amsa mana, da kuma bukatar ku, ta shari'awa da kuke fafatawa Ubangiji Allah ya sa a kammala a kuma ba mai gaskiya gaskiyarsa. sana akwai Mr. Sunday Dun, shi ma muna godiya ƙwarai da saƙonsa saboda muna ganin taimakonka na isowa. Allah ya sa albarka, ya kuma biya buƙatar iyali. Haka kuma, Malama Helen Audu, ita ma muna yi mata godiya, Ubangiji Allah ya yi sakayya na alheri. Baba Sunday Tsof ma daga mai idan taro rediyo yalwa ba za mu fasa gode maka ba, Bangiji Allah ya sa albarka, ya kuma baka lafiya duk da kakan taso daga can ka kawo gudunmuwarka Allah ya albarkaci baba. Sai kuma mustagen can gana wuri, rediyo yalwa na godiya saboda kai ma. ma'abuci ne kuma mai tallafawa aikin bishara ne ta rediyo. bangiji ya sa ma albarka da iyali, baki ɗaya amin. Muna gaida shi Rabran Idris, Rabran Isa Idris Kodineto a can yankin lafiya cikin jihar Nasarawa. bangiji Allah ya shi ka cikin aiki, ya kuma sawa iyalinka albarka. Sai Mista Ɗallami Dallaki a basa cikin jihar plateau. ya ce, Rediyo Yalo gaskiya muna jin daɗin aikin ku, Ubangiji Allah ya ci gaba da moraku. Kuma su lami da laki mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya sa ma albarka da kai da iyalinka. Ƙarshe sai Malam ko Malam Ibrahim ba tsari. a can cikin jihar Katsina, ya ce, Gaskiya ina sauraron ku, kuma ni musulmi ne, zan so ku yi wa yankin ma'addu'a. addu'a. domin gaskiya muna cikin babbar damuwa ta ’yan ta'adda, waɗanda sun hana noma suna satar jama'a da dabbobi da kashe-kashe, rayukan muna cikin hatsari a yankin batsari. Tumar Ibrahim ba tsari mun gode da wannan saƙo, labari ne mara daɗi mai tada hankali, amma muna addu'a abin da ya fi ƙarfin mutum bai fi ƙarfin Allah ba. Bagiji Allah ya kawo mana ƙarshen aikin ’yan ta'adda, waɗanda duniyan nan suka sa gaba ba lahira ba, shi ya sa ba su ɗauki ran mutane a bakin komai ba. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen mugun aikinsu, ya kuma sa mu mu ƙara jin tsoron Allah mu matso kusa da shi, yadda ko muna mace ko muna raye mu zama na Allah har abada. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazarin. ya lamun na sama kai ne Allah, a sama da ƙasa babu kamar ka, kai kaɗai ne madawwami, mun gode ma ya Ubangiji domin kai ne ka halicci mutum cikin sura kada kamanninka, amma lokacin da mutum ya koma ya saurari muryar shaiɗan zunubi ya afko masa, sai mutum ya zama la'ananne. Ubangiji na sama mun gode domin ka yi mana alheri wajen cire mana wannan la'ana ta wurin hadayar almasihu. mun gode ma ya Ubangiji, amma akwai waɗanda Shaiɗan ya makantar da idanunsu, ba su iya ganewa da wannan shiri da alheri da kaiwa duniya ta wurin almasihu ba, shi sa da dama daga cikinsu ranar bayyana almasihu ta biyu za su sha kunya da dana sani. Burinmu da ƙudurinmu shi ne, ya Ubangiji ka kira su, ka cece su domin kada su hallaka su ma su samu rai rai na har abada. mu da muke naka ka riƙe mu cikin ban gaskiya. Barazanar da shi ɗaya ke kawo mana ta hanyoyi daban-daban ka riƙe muka samu tsaya cikin ka domin mu iya kaiwa cikin nasara. Muna addu'a domin ma zauraren mu waɗanda suke aiko da gudunmuwan nan Allah ka albarkace su. Muna addu'a kuma har yanzu ya mai tsarki mai iko domin yankin ba tsari, inda Malam Ibrahim ya aiko a yi masa addu'a. Allah na sama in ba kai ka birni ba aikin banza matsara suke yi, a cikin sunan Yesu ka kawo mana ƙarshen wannan mugun aiki na ta'addanci, da waɗanda suke so su ruguza mana ƙasa, Allah na sama ka sa idanuwan musu buɗe, mu gane mu kishi domin mu raya ƙasanmu mu zauna lafiya domin kada mu cuci ’ya'yanmu da jikokinmu nan gaba. Na roƙe ka Ubangiji. kawo mana salama ba a ƙasanmu kaɗai ba, a dukan inda akwai yaƙoƙi, da alamomi ne na ƙarshen zamani ya Allah bari kai ka taimake mu. Yayin da za mu ci gaba da wannan nazari muna so ka koya mana nufinka cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu har yanzu dai muna nan a cikin littafin nan na annabi Nehemiah. a nazarinmu na baya mun ga aiki ya ci gaba, an kuma yi karo da magabta, Sambala da Tobaya. da kuma sauran waɗanda ya haɗa kai da su, domin ganin ya hana wannan aiki, Allah a cikin ikonsa ya tā da Nehemiya, domin ya cika wannan aiki. ya kuma ga ta wurin ƙarfin hali ya ƙarfafa jama'a domin su iya kaiwa ga aikin cikin nasara. Mun gane, idan muka zama masu addu'a, idan muka zama masu dogara ga Ubangiji Allah ba zai taɓa yashe mu ba, don haka bari wannan, ya zama mana abin da zai ƙarfafa mana zuciya mu dogara ga Ubangiji Allah. Da a cikin nazarinmu. muna nan a cikin Sura ta biyar, za mu karanta Nehemiya Sura ta biyar ne aya ta fari zuwa aya ta goma sha tara. Nehemiya Sura ta biyar aya ta fari, sai mata da maza suka yi kuka ƙwarai saboda ’yan uwansu Yahudawa, akwai waɗanda suka ce, Mu da ’ya'yanmu mata da maza mana da yawa sai mu samu hatsi domin mu ci mu rayu, waɗansu kuma suka ce, saboda yunwa mun jinginar da gonakinmu da gonakin inabinmu, da gidajenmu don mu samu hatsi, akwai waɗansu kuma da suka ce mun ci bashin kuɗi don mu biya haraji a kan gonakinmu, da gonakin inabinmu, ga shi kuwa mu da su dangin juna ne ’yan uwanmu da nasu kuma ɗaya ne. Duk da haka muna tilastawa ’ya'yanmu mata da maza su zama bayi. har ma waɗansu, daga cikin ’ya'yanmu mata an rigaya an bautar da su, amma ba mu da iko mu ce komai, domin gonakinmu, da gonakin inabinmu suna hannun waɗansu mutane, ni Nehemiya na fusata ƙwarai, sa'an da na ji kuka da wannan magana. sai na shawara a zuciyata na yi wa manya da shugabanni faɗa, na ce masu kuna mazgunawa ’yan uwanku da yake kuna ba su rance da ruwa, sa'an nan na kira babban taro saboda su, na ce masu, Da iyakacin ƙoƙarinmu mun fanshi ’yan uwanmu Yahudawa waɗanda aka sayawa al'ummai, amma gashi yanzu kuna tilastawa ’yan uwanku su sayar da kansu ga ’yan uwansu. sai suka yi tsit, suka rasa abin da za su ce, na kuma ce masu, abin da kuke yi ba shi da kyau, ya kamata ku ji tsoron Allah, don ku hana al'ummai abokan gabanmu yi mana ba'a. nema da ’yan uwana da barorina muna ba da rance kuɗi da bashi, sai mu daina sha'anin ba da rance da ruwa. yau sai ku mayan masu da gonakinsu, da gonakin inabinsu, da na zaitun ɗinsu, da gidajensu, da kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗi, da na haɗi, da na ruwan inabi da mai, waɗanda kuka karɓa a wurinsu. Sa'an nan suka ce, Za mu mayan musu da waɗannan abubuwa, ba kuwa za mu buƙaci wani abu daga gare su ba, za mu yi abin da suka faɗa. na kira firistoci su rantsar da su, cewa za su yi yadda suka alkawarta, sai kuma na kakkaɓa hannuna, na ce, Duk wanda ya karya wannan alkawari haka Allah zai kakkaɓe shi daga gidansa da aikinsa, Allah zai kakkaɓe shi ya wofintar da shi. Sai dukan taron jama'a suka amsa suka ce, Amin, amin, amin, suka kuma yabi Ubangiji suka kuwa cika alkawarin da suka yi, tun kuma lokacin da na yi mulkin ƙasar Yahuza, a shekara ta ashirin zuwa shekara ta talatin da biyu, ta sarautar sarki a tasheta shekara goma sha biyu kenan, ni ko uwana ba wanda ya karɓi albashi, akan ba mai mulki. waɗanda suka riga ni mulki sun nawaita wa mutane, sun yi ta karɓa abinci da ruwan inabi daga gare su, banda shekel arba'in kowace rana domin abinci da ruwan inabi, har ma barori masu mulki sun nawaya wa mutane, amma ni ban yi haka ba, saboda ina tsoron Allah, na mai da hankali. ga aikin garu, ban sanarwa kaina, samo wa kaina gonaki ba, barorina duka kuma suka haɗa kai da ni a kan aikin gini, duk da haka akwai Yahudawa, da shugabanni ɗari da hamsin waɗanda suke cin abinci a teburina, banda waɗanda sukan zo wurina da ga al'umman da kike kewaye da mu, ga abincin da ake shiryawa kowace rana. sa ɗaya da tumaki shida kyawawa, da kuma kaji. A kowace rana ta goma akan kawo salkunan ruwan inabu masu yawa, amma duk da haka, ban karɓi albashi a kan da akan ba mai mulki ba, domin wahala ta yi wa mutane yawa. Ya Allah na, ka tuna da alherin da na yi wa mutanen nan. Ubangiji Allah ya sa wa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan nazari namu, za mu gani inda aka yi magana an hana ba da kuɗi da ruwa, jama'a sun shiga cikin tsomomuwa da kuma babba wahala. Nihime mai mulki ya ji kukan mutane, ya kuma ga wahala da suke sha. ya kuma tausaya masu. A cikin wannan nazari, mun gani al'ummai sun samu koko jama'a sun samu kansu cikin mugun yanayi, inda da dama daga cikinsu suka jingina da gonakinsu, wahala ta ishi mutane marasa ƙarfi suka ƙara samun kansu cikin wahala, ai, mutane sun yi kuka. Nehemiya shugaba na kirki, wanda ba damuwa ya yi da al'amuran kansa ba sai dai yadda zai kyautatawa jama'a, haka yau ake bukatar shugabanni, ba waɗanda za su zo su yi handama da babakere ba, ba waɗanda za su zo su zama ramun kura ba daga ke sai ’ya'yanki, ba waɗanda za su kwashe dukiyar ƙasa su tsere da ita ba. amma ana san shugabanni masu kishin rayukan mutane. A cikin nazarin nan, aya ɗaya zuwa aya ta biyar, matalauta a cikin jama'ar Yahudawa sun sha wahala ƙwarai da gaske saboda rashi iri-iri da ya mamaye su, waɗansu daga cikinsu ma suka ba da gonakinsu jingina. domin su samu kuɗi da za su sayi hatsin da za su ci, waɗansu kuma suka ci bashin kuɗi domin su biya harajin da aka tilasta masu biya, har ma waɗansu suka sayar da ’ya'yansu ga ’yan uwansu, waɗansu kuma aka bautar da su. Babba damuwa, a cikin al'amarin nan ita ce mawadata, kuma Yahudawa, ’yan uwa, sun nuna wa matalauta iko. har ba su da ikon cewa komai, ana juya su, a kuma yi masu yadda aka ga dama saboda ba su da ƙarfi. Haka wannan yake yau a cikin ƙasanmu, mai ƙarfi yana ƙara ƙarfi a kan mara ƙarfi, ana dannewa, ana cin zali. ana kuma yin duk yadda aka so domin a ƙara talauta matalauci, wannan fa, abin ƙi ne a gaban Ubangiji Al. Nehemiya, shugaban kirki ne? Nehemiya shugaba ne na ƙwarai, da jin wannan Nehemiya ya sata ƙwarai, saboda rashin gaskiya da rashin tausayi na mawadata, sai ya kira babban taro, ya tsawata wa masu laifi, har suka shiru. ba su ma da maganar da za su iya faɗa, domin lallai sun gane sun yi abin da bai kamata ba. ɗanwana, idan Allah ya baka arziki, bai ce ka je ka danna wani marashi ka ƙara ƙarfin arzikinka a kan marashi ba, abin takaici, da abin damuwa lokacin wahala akan cewa mutum, ga bahu, in kaka ta yi za ka ba mu bahu biyu, wai in ji masu faɗa ma suka ce irin wannan waɗanda suka yi adalci kenan wani zai ba da bahu in kaka ta yi a ba shi uku, ɗan wana, mai zai amfana ma, bayan da kai cuta, kai danniya ka kuma cin zali. a ƙarshe za ka bar wannan duniya ka fuskanci Ubangiji Al, Nehemiya mai mulki mutumin kirki ne, ya damu ƙwarai, ya kuma nuna wa masu arziki, Daniyan nan da suke jawo wa kansu fushin Ubangiji Allah ne, ya nuna masu cewa Ubangiji Allah yana fushi da su. ya kuma nuna masu yadda Allah ba shi suke yi wa biyayya ba, mun gani, a maimaitawa shari'a Sura ashirin da uku aya sha tara da kuma ashirin, a ce kada ulumai su samu abin zargi a gare su, idan akwai cuta, idan akwai danniya, idan akwai cin hanci, idan akwai fin ƙarfi, idan mara shi ana danna shi, mai shi kuma yana ƙara azurta a kan mara shi. wannan ya nuna alama al'umma ta zama al'ummar da ba ta san Ubangiji Allah ba. Nihime ya ce, Muna bukata mu zama mutanen kirki, domin kada halin rayuwarmu ya zama mana abin zargi ga waɗanda ma ba su san Allah ba. Nihimiya, sai ya ba da umarni, umarnin da ya baya shi ne barin mutane waɗanda suka karɓi gonakin ’yan uwansu. suka kuma mallake su, waɗanda suka karɓi ushirar kuɗi ko wasu abubuwa daga wurin marasa ƙarfi, ya ce su mayar masu da kayansu, in ba haka ba, Ubangiji Allah za ya yi fushi da jama'arsa, dukan jaro, taron jama'a kuwa da suka ji maganar da Nehemiya ya yi, sai suka ba Ubangiji Allah dama, har ma muka gani. sun yi alkawari za su yi biyayya, Nehemiya kuma ya wanke hannunsa da kuma nuna masu wata alama cewa duk wanda bai yada da wannan umarni, na Ubangiji Allah zuwa gare mu ba, to haka Allah zai wanke shi ya kuma cire shi daga cikin jama'as, ya raba shi da kuma albarka. Ɗanwa. bari mu dubi zamaninmu yau, bari mu dubi danniya, da cin ƙarfi, da zali wanda masu, ƙarfi ke yi wa marasa ƙarfi, mu dubi irin yadda mahukunta suke sace kayan talakawa, su mai da kansu su ne kaɗai za su mora, suna jin daɗi, ɗanwa, ga fushin Allah yana zuwa a kan masu danniya, masu cin zali. wanda kuma lallai in ba sun tuba ba, Allah ba za ya ƙyale su ba. Mutane da yawa sun ci gaba da cin amana a mulki, amma Nehemiya ya zama gurbi mai kyau na masu mulki. Masu mulki, irin waɗanda suke da mutanensa a cikin zuciya, ba irin yadda muke gani yau a cikin ƙasanmu ba. ana kashe mutane mahukunta ma kamar ba su san ana yi ba, ɗan wanan. ko me kake yi fa, ko shugabanci ne, ko da ko menene kake yi za ka bayyana gaban Allah ranar gobe don haka gara ka yi wa kanka gaskiya, in ba haka ba, abin da kake yi ɗin nan zai zama shaida na hallakar da kai a gaban Allah domin ba za ka kawo wa Allah wata hujja ba. Mu da muke da abin hannu, kada mu zama mutane masu danna waɗanda ba su da shi, amma mu zama masu tausayi. kamar da mu Yesu almasihu ya ce ku zama masu jin ƙai domin Uban kuma mai jin ƙai ne. Mun ci gaba, za mu iya ganewa jama'a sun yi na'am, daga aya sha hudu, zuwa aya goma sha tara Nehemiya ya yi mulki shekara goma sha biyu a cikin Urshalima, a cikin lokacin fa. bai taɓa karɓa albashi waɗan irin wanda ake ba waɗanda suke mulki ba. ɗanwa, ina za mu sami irin waɗannan shugabanni a yau, waɗansu marigayensu kuwa suka yi haka, suka nawaita wa mutane ta wurin karɓa abinci da ruwan inabi duka daga gare su, amma Nehemiya ya sa aikin taimakon mutane da bauta masa a gaba, bai nemi hanya da za ta kawo mai arziki ba, mai zama kamar ’ya'yan annabi Sama'ila ba, waɗanda aka sa su mahukunta, sai suka ci gaba da karɓar cin hanci da danniya. Mara gaskiya in ya kawo kuɗi sai a ba shi gaskiya, mai gaskiya kuma in babu kuɗi shi ne mara gaskiya. sai suka ɓata abin da Ubangiji Allah ya rigaya ya shirya, suka karya adalci, suka yi wa gaskiya cin zanzana, har wannan ya zuga zukatan jama'a suka ce gaskiya, ba mu da sauran sa zuciya a kan ’ya'yan Sama'ila, amma dai, gara mu neman wa kanmu sarki, kamar sauran jama'a na duniya, amma Nehemiya shugaba na ƙwarai. shugaba na kirki, wanda ya san ya kamata. Yau abin takaici da damuwa shi ne akwai shugabanni na ikkilisiya masu kama karya, masu yin yadda suka so, wanda suke sata kayan ikkilisiya, wanda suke cutan mutane, har ma ana yaudarar mutane da shuka iri, wannan iri kuwa ba gaskiya ba ne uwa na zafa mu bayyana gaban Allah. Kada mu bari. mu mai da bishara ta zama mana hanyar da za mu yi yaudara mu cuci mutane, ana bukata? A ga gaskiya a gare mu domin gaskiyan nan ta kuma iya ’yantar da mu. Sannan kuma, Nehemiya ya sa aiki na taimako da bautawa jama'a, bai yi ƙoƙari ya ga ya azurta kansa ba, duk da ƙoƙarin da yake a Urushalima. yakan tuna da dangantakasa da Ubangiji Allah, da yadda biyayyarsa gare shi ta zama tushen aikinsa. Nehemiya ya ciyar da mutum ɗari da hamsin kowace rana, tare da waɗansu daga cikin al'ummai ma waɗanda suke zuwa wurinsa, amma bai karɓi kuɗi ko ya kashe wani abu. daga mali na gwamnati ba, amma wannan haƙƙinsa ne yake yi, domin cika aiki da kuma umarnin Ubangiji Al. Aya ta goma sha tara, ya yi addu'a ga Ubangiji, addu'a da ya yi kuwa, ya ce, Ya Ubangiji Allah na, ka tuna da alheri, wanda na yi wa mutanen nan, ai, ɗanwa, da abin da muke yi fa. Allah ba zai manta ba, yana sane, yana gani, zai yi sakayya, bari ni da kai, mu yi wa kanmu tattali na arziki domin ranar zuwan gaban Allah fa, akwai da na sani da cizon baki a wurin waɗansu, waɗanda suka samu wannan duniya, suka zama marasa gaskiya, suka zama marasa riƙon amana. suka zama masu danne marasa ƙarfi, Allah ya ce, Za ya yi hukunci, mani Nehemiya yana cewa Allah ka tuna da alherin da nai, ɗanwana, menene Allah zai tuna da kai a duniya bayan ka tafi, in ka je gabansa da me za a tuna da kai. ko kana da wannan gaba gaɗin da za ka ce, Tun da na yi gwamna, bari Ubangiji ya tuna da alherin da na yi wa jama'a, ko shugaban ƙasa, ko kuwa shugabanci a ikkilisiya, duka wannan za mu ba da lissafin irin zarmiya da danniyar da muka yi kuma in muka yi wasa, abin zai zama mana kayan da na sani. Gode ma ya mai tsarki mai iko, domin wannan nazari. Ka taimake mu fuskanci ƙalubale na rayuwa, mu ji tsoronka mu yi gaskiya, domin mu iya kuɓuta daga fushinka mu zama kamar nihimiya. yi abin da ke mai kyau, wanda za a iya tunawa da mu har a gabanka, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu za mu ja linzamin shirin a nan, madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Matu birni ni rabin yawa hutsi ga nake cewa Allah ya ba mu izinin da kuma damar da za mu sadu a shirinmu na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya, ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.